Washington DC. Assalamu alaikum masu sauraro shirin yau da gobe ne shirin matasa ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na murya Amurka a Washington DC. Akan mitoci 25 da 31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na jamhuriyar Nijar a VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a jamhuriyar Nijar da suka hada da rediyo amfani da sarauniya da kuma niyya. A can kuma sai kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alfa Radio. Za kuma a iya jin mu yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu gabatarwa. Amina Buhari Auna. Tare da ni, Zahra Aminu Fage. alhamis shirin yau da gobe na magana ne akan batutuwa da suka shafi kiwon lafiya. A yau sha uku ga watan Oktoba za mu yi magana ne akan kula da lafiyar kwakwalwa. cikin shirin namu na yau wakiliyar sashen hausa ta tuntuɓi ƙwararriyar likita akan wannan batu. sai a gyara zama a kasance tare da shirin yau da gobe. Masu saurare za mu tsinduma cikin shirin. A wannan wata ne na Oktoba, Hukumar Lafiya ta Duniya ta ware ranar goma ga watan na kowace shekara a matsayin ranar kula da lafiyar kwakwalwa ta duniya domin rika wayar da kan jama'a game da lamuran kiwon lafiyar kwakwalwa. Sabili da haka ne wakiliyar sashen Hausa Binta Ibrahim ta tattauna da Dr. Fatima Ja'far Yahya, malama a kwalejin koyon aikin likita da ke jami'ar jihar Kaduna bangaren ilimin kimiyyar kwakwalwa. Me sauraro mu da sake saduwa da ku a cikin zauren mu na yau da gobe. A yau muna tare ne da Dr. Fatima Jafar Yahaya, malama a kwalejin koyon aikin likita da ke jami'ar jihar Kaduna bangaren ilimin kimiyyar kwakwalwa wacce za ta yi mana magana akan larura ko in ce ciwo na damuwa. Likita barka da zuwa. barka ka dai to kamar yadda dai na gabatarwa mai sauraro likita na ce da su za mu yi magana ne akan damuwa likita menene damuwa ta kanta akwai damuwa sannan akwai cutar damuwa ita damuwa dai wata yanayi ce wanda mutum kan shiga a yayin da ya rasa wani abu da yake so ko kuma wani abin ki ya same shi to wannan hali dukkan 'yan adam na shiga cikinsa kuma ba shi da wani matsala amma a yayin da irin wannan damuwa ya zarce lokacin da ya kamata a ce ya fara raguwa a likitance sati biyu ne so yayin da damuwa da bacin rai da bakin ciki ya wuce sati biyu sannan ya fara hana mutum yin abubuwan da da yake yi to ya fara shiga cikin ciwon damuwa kenan ita ciwon damuwa kuma ciwo ne lalura ne kamar yadda 'yan adam ke fama da sauran kamar lalurori irin su hawan jini ko a ce ciwon suga. likita kin ce idan dan damuwa ta kai har sati biyu ma'ana idan ko da mutum bai samu biyan bukata ba ana kyautata zaton ya kamata a ce cikin wannan makonni biyun damuwa ta ragu a jikinsa idan damuwa ba ta zama lalura ba daga ranar da wannan abin kiɗin ya same ka ko kuma ka rasa wani abu zuwa sati biyu ya kamata a ce damuwa tsananin damuwan yana ta raguwa to amma idan damuwan bai ragu ba sannan wasu alamomi na musamman suka fara bayyana a jikin wannan dan adam to shine za a ce ya shiga cikin lalurar ciwon damuwa to dama tambaya na shine irin alamomi ne za a iya gani a wurin mutum da za a iya gane cewa eh wannan ya fara shiga cikin ciwon damuwa alamomin dai suna da yawa amma likitoci sun sun zauna sun tattara su wuri daya na farko akwai bacin rai da rashin walwala minaci a kusan hmm. kullum na fiye da sati biyu sannan kuma akwai rashin son yin abubuwa masu kawo nishaɗi wanda da aka saba da su kuma suna haifar da nishaɗi sannan kuma duk da haka akwai rashin son shiga mutane rashin son shiga iyali yan uwa da abokan arziki wanda da an saba yi wato mutum ya keɓe ko ya shiga ɗaki ya kulle eh alhalin kuma da ba haka yake ba sai da hmm. wannan lalura ta same shi akwai kuma rashin son yin sana'a ko kuma aikin da aka saba da shi idan kuma ɗalibi ne za a ga ya fara ƙin zuwa makaranta ko rashin son zuwa makaranta ko kuma ko ya je makaranta sai a ga yana komawa baya wajen hazaƙa inda ɗalibi ne mai hazaƙa baya faɗi jarabawa sai ya fara faɗi jarabawa ko kuma a ce ba ma ya zuwa aji duk da haka za a iya ganin rashin son kulawa da tsafta mutum an saba kullum zai yi wanka kafin ya fita sai a ga cewa yanzu a'a ko dai yana yana kin yin wankan ko kuma a'a bai tsaftace gida ko kuma ko ya yi wankan ma ba zai ɗauko kaya masu kyau ya sa ba a gaba za mu iya cewa wani daga cikin alamun damuwa kuma shine rashin son cin abinci ko kuma cin abinci fiye da kima to haka wa'ansu wato idan su ya ɓaci ko suna cikin damuwa sai su fara cin abinci kamar ba yadda dai aka saba ganin suna ci ba sosai wani in ya tasa abincin ya ci wannan ya ci wancan haka ba wai dan yana jin yunwa ba adadi ko da baya jin yunwa hmm. wani kuma gaba ɗaya ma sai baya son cin abinci. sai kuma ya dauke sai ya dauke ko me aka kawo mishi gaban shi zai ji baya so kuma ba zai ci ba ko da ba zazzabi ke ba ba zazzabi ba komai sai damuwa ran shi ne a ɓaci ran shi a ɓaci wasu kuma sukan samu yawan bacci ko kuma rashin bacci hmm. duk damuwa tana haifar da wannan wasu kuma kaga za su fara samun ciwo a bangaren jiki daban-daban kai na ciwo ƙafa na ciwo baya na ciwo mara na ciwo ga dai ciwo wanda idan aka tattara su a gaban likita ba zai iya ba da ma'ana ba ciwo a ɓangaren jiki daban-daban shi ma yana iya kasancewa alama ce ta ciwon damuwa wasu kuma sai su kasance suna yawan kuka kawai za su fashe da kuka akan ƙananan abubuwa abin da bai kai ya komo ba bai kamata a mishi kuka ba su sai su zauna su ta kuka akan shi wasu kuma za ka ga suna da saurin hasala nan da nan sun tashi sun fara sababi akan abin da bai taka kara ya karya ba a wani lokaci kuma za ka ga mai ciwon damuwa ya kasance yana yawan roƙon gafara Ga shi dai abin da ya yi ba wani abu muhimmi ba ne amma sai ya ta roƙon gafara ya ta roƙon gafara to ya ta kaskantar da kanshi ya shine to wannan shi ma alama ce ta damuwa masu ciwon damuwa kuma wani lokaci akan same su da yawan baiwa abin bakin ciki mahimmanci idan ka zo musu da labari na bakin ciki za su ta maimaita shi su ta yaya shi amma kuma in na farin ciki ne kafin ma ka gama labarin ba sa son ji sun yanke ka kuma ba za su sake maimaita shi ba zuciyarsu ta fita daga wurin zuciyarsu ta fita daga duk wani abu da yake kawo walwala da farin ciki sai dai bakin ciki wani lokaci kuma zaka ga wasu su sai su samu rashin natsuwa da rashin sukuni ba za su iya zama a wuri ɗaya su kulla wani abin kirki ba sai dai su yi ta zirga-zirga mara ma'ana shi ma wannan zai iya kasancewa alama ce ta damuwa wasu kuma idan damuwar ta kama su sai ka ga kasala ne ya ci karfinsu ba wai don sun gaji ba za ka ga kasalan wani lokaci har za ta yi tsananin yawa a jikinsu su ba sa iya wani aiki muhimmi hatta maganan su ma sai ya kasance ba sa iya yi da karfi wato su ji kamar da inda ake cewa idan jinin mutum ya sauka ka ji dai kai dai ba ciwo ne sai kwantar da kai ba amma baka da karfi a cikin haka haka ne zaka ga magana suna yi a hankali karfin muryan ma ta ragu to shi ma alama ne na ciwon damuwa wani lokaci kuma zaka ga cewa suna da rage mai da hankali akan abubuwa masu muhimmanci zaka ga tunani mai kyau ma ba sa iya yi idan ka kawo musu wani matsala su yanke kyakkyawan hukunci ba za su iya yankewa ba to wannan duk shi ma yana daga cikin alamomi na ciwon damuwa to akwai wata alamar ciwon damuwa kuma da mutane sukan yawan kau da kai saboda rashin sani idan kana zaune da mutum sai ka lura cewa shi yana da tsananin musgunawa baya bari yi walwala a misali mace ne tana auren miji ta ga haka kawai ya hana yan uwanta zuwa ko kuma ya hana ta shiga mutane ko kuma a'a ana ciwo ko ita ko yara ya hana ta zuwa asibiti ba wani kwakwaran dalili eh. eh to shi ma zai iya zama alama na cewa wannan miji ciwon damuwa ta fara kama shi wato shi kan shi din wannan misali fada ko zuciya da yawa da sauran da takuran kila shi na ma fama da lalura ce ba a sani ba zai yiwu to daga nan kuma idan ciwon damuwa ta yi tsanani ba a nemi magani ba sai mai ciwon ya fara tunanin shi rayuwar shi ma a yanzu kwata-kwata ba ta da amfani mutuwa ma ta fi mishi alheri hakanan zai ta raye wannan abin a ran shi idan ba a komi a kai ba shine mukan ji labarin cewa mutum ya ɗauki ran shi da hannun shi watan ya kashe kan shi kenan to wannan shine karshen mataki ko illa na ciwon damuwa to gurin dawo da ke baya wato ba a rasa dalilai da zai sa dan adam shiga cikin wa'annan damuwa akwai dalilai ne ke ganin suke da karfi wanda za su iya jefa mutum tun farko ma ya shiga cikin damuwa abubuwa daban-daban na iya jefa mutum cikin lalurar ciwon damuwa waɗannan abubuwa an kasa su kaman kashi uku kashi na farko yana dangantaka ne da halitta na jikin mutum akwai abubuwa da mukan yi gado iyaye da kakanni to wasu a cikin gadon su za su iya gado wasu 'yan kwayoyin halitta da ke iya haifar da damuwa a misali yanzu mutum ne a cikin kakannin shi ko iyayen shi akwai masu ciwon damuwa to za a iya haihuwan shi da wannan kwayoyin halitta wanda za ta iya haifar da ciwon damuwa amma ko da yana dauke da kwayan halitta ba dole ne a rayuwar shi dole sai ya samu ciwon damuwa ba zan yi bayani a nan gaba wani lokaci kuma akwai jinsi bincike ya nuna cewa jinsin mace ya fi kamuwa da ciwon damuwa akan jinsin namiji akwai wani kwaran bayani ne daga bangaren likitanci a bangaren likitanci akan alakanta wannan da wasu sinadarai da ke jikin macen wanda baya jikin namiji sannan kuma wasu shekarun da ciwon damuwa ya fi tasiri a wannan shekaru sannan kuma akwai ciwuwuka wani lokaci wani ciwo ne ke jikin mutum kuma mutumin akwai tso yana tattare da tsoron cewa wannan ciwo ba ciwon da zai warke ba wato ba zai tashi ba ba zai tashi sai sa shi a cikin ranka mm. eh, sai sa shi a cikin ran har ya haifar mishi da ciwon damuwa sannan kuma akwai wasu sinadarai a jikin biladama wanda karancin su ko yawan su shi ma zai iya buɗe ma ciwon damuwa kofa to nan da da karamin abu sai sa mutum ya shiga cikin damuwa saboda sinadarin da ke ciwo ne eh kashi na biyu kuma za a iya cewa yanayin tunanin dan adam akwai wanda tun farko kin san akwai a hausa mukan ce hali hmm. akwai wani a halin shi dama shi mai baiwa abin bakin ciki muhimmanci ne hmm. akwai wani a halin shi shi kwata-kwata baya son hulɗa da mutane to waɗannan irin mutane da zaran wani rashi ya same su ko wani abin ki ya same su su sun fi kowa saurin shiga cikin lalurar ciwon damuwa a bisa wanda shi dama ya riga ya saba da shiga jama'a kuma halin shi ba haka yake ba sannan kuma akwai yanayi na halin rayuwa wani yaro zaka ga an rene shi cikin matsanancin hali takura da azabtarwa to shi ma idan ya girma abu kaɗan in ya same shi zai iya shiga cikin ciwon damuwa sannan kuma akwai kashi na uku wanda shi ma dai za a ce halin zamantakewa ne yake haifar da shi a'a mace ce ta auri miji mai takura wanda bai damu da farin cikin ta ba yana musguna mata to in har ba a kawo ɗauki ba za ta iya shiga cikin ciwon damuwa ko rayuwa cikin tsananin tsoro shi ma yana haifar da ciwon damuwa wasu kuma za ka ga rashin ci gaba ne a rayuwa kuma ba su yi ma abin kyakkyawan fahimta ba to shi ma sai ka ga a hankali a hankali wannan rashin ci gaba ya ya haifar musu da bacin rai madawwami da har zai iya jefa su su kamu da ciwon damuwa to shi wannan larura na damuwa likita a yadda kika yi bayanin sa dai kowanne dan adam wanda yake tare da wannan damuwa yana tare da wayansu mutane tare da shi ya Allah zara'arsa ko kuma gaba daya al'umman da yake tare da shi shin ciwon damuwa nan yana iya janyowa ko kuma yana iya asasa wani matsala a cikin al'umma idan an samu mutane suna yawaitar samun ciwon damuwa eh hakika kuwa waɗannan matsaloli na farko akwai matsalolin da za a gani a jikin shi mai ciwon damu mm. sannan kuma akwai matsaloli wanda za a gani a wurin wanda yake zaune da su kamar ya yake a misali a jikin shi mai ciwon damuwa ciwon damuwa za ta iya haifar da matsanancin kiba ko kuma matsanancin rama kamar yadda muka yi bayani a baya mm. ko dai su kasance suna cin abinci fiye da kima ne ko kuma ba sa cin abincin sai an yi da gaske sannan kuma zai iya jawo bincike ya nuna cewa ciwon damuwa takan buɗe ma cututtuka da yawa kofa yadda shan taba sigari ba adadi yake buɗe ma cututtuka kofofi da yawa ita ma haka ciwon damuwa take sannan shi mai ciwon damuwa aka same shi da yawan mantuwa yawan mantuwa kuma zai iya haifar mishi da matsala iri-iri haka ko da ko wurin aikin sani. wurin aiki wurin karatu wurin mu'amala sannan kuma za a iya samun shi da karancin tunani mai kyau shi ma wannan kinga zai shafe shi kuma zai ma iya shafan wani sannan kuma a baya mun yi bayani cewa ciwon damuwa na iya haifar da kadaici to wannan kadaicin zai iya ƙara ma mai ciwon damuwa damuwa kadaicin zai iya ƙara mai ko da shi ya ware kanshi ko da shi ya ware kanshi wannan ware kanshin zai iya kara mishi damuwa akan ciwon da yake yi sannan kuma ya sa shi ta mugayen tunani ga shi shi kadai bai gaya ma kowa ba ballantana a taimake shi to wannan a bangaren eh, wanda ya kamu da ciwon kenan sannan a bangaren wanda yake zaune da su ko wanda yake mu'amala da su akwai masu ciwon damuwa da yawa da sukan jefa matansu ko 'ya'yansu ko wasu makusantansu su ma cikin ciwon damuwa saboda rashin sani mai gida ne ya taso gidan shi baya bari yi walwala duk wani nau'o'i na nishadi da na sakin rai baya bari a gidan to waɗannan al'umma za su rayu a takure ko da ciwon damuwa bai kama su suna cikin gidan ba idan suka fita waje dalili kaɗan ne zai same su sai kiga sun faɗa cikin ciwon damuwa daman can suna cikin kunci haka yana faruwa dama Allah ya taimake su To madalla har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a cikin shirin yau da gobe. Za mu koma zauren namu domin jin ci gaban tattaunawar. To likita akwai wani dangantaka tsakanin ciwon damuwan nan da shaye-shaye ko kuma a ce matsalar kwakwalwa ko ciwon hauka? Hakika akwai dangantaka. Akwai lokacin da zaki ga yawan shaye-shaye shi kan shi ya canja sinadaran da ke jikin dan adam da wanda suke uh, yawo a kwakwalwar shi ya haifar da ciwon damuwa to akwai kuma wanda za su ce a'a wani abin ƙi ne ya sami su ko wani abin bacin rai ko sun nemi wani abu ba su gamsu ba ko ba su samu ba shi ya sa suka fara shaye-shaye su ga abin ya zama hanya biyu kenan yara ƙanana suna iya shiga cikin matsalar ciwon damuwa likita eh yara ƙanana sukan kamu da wannan ciwo ta damuwa a inda za a ga yaran su ma kamar yadda muka faɗa a baya suna yawan keɓe kansu ba sa son shiga cikin mutane ba sa son yin wasa duk inda aka ga yaro ai an ga wasa to sai ka ga yaro a'a duk wani abu abin ban sha'awa wanda yake burge yara shi baya burge shi sai dai ya koma can gefe ko kuma ka ga yaron yana yawan kuka ko kuma baya kokari a makaranta kuma idan har yaron ya dan girma ya kai lokacin da irin ya fara shiga cikin su shekara sha din nan hmm. to shi wannan ciwon damuwan kam ana sa ido za a gani za a ga cewa a'a Eh, zai rika dan guduwa daga gida ko kuma ya kulla kanshi a ɗaki ko ya fara shaye-shaye ko kuma dai da abin da ake so ya yi na inganta rayuwar shi sai ya zama na cewa ya yi gaddama yaƙi bai da sha'awa to idan ba a ɗauki kwakwaran mataki ba ciwon damuwan sai ta kama su sosai ta yi yawa har shi ne za mu ga cewa waɗannan matasa sai su fara tunanin rayuwarsu ba ta da wani muhimmanci su mutuwa ma ta fi musu to shine idan ba a komi a kai ba sai ka ji matashi ko matashiya ya ji ko ta ji ta kashe kanta to hakan na da alaka da irin matasan nan da iyayen suka bar gida wato iyayen su mata suka rabu da iyayen su masu ana iya samun yaran su shiga cikin wannan matsanancin damuwa hakika rabuwan aure a yayin da akwai yara yana da matukar hatsari ga su yaran saboda yara da yawa bincike ya nuna cewa sukan samu matsaloli iri daban-daban na fadawa mugun hannu da kuma samun rashin ingantaccen tarbiyya domin rashin kasancewa iyayensu tare to waɗannan abubuwa na, faɗawa fadawa mugun hannu da musguna musu da kuma rashin samun ingantaccen tarbiyya zai iya tura su su kamu da ciwon damuwa to duk wannan maganganun da muka faɗa an ce duk yadda ta fai ta kawo akwai mafita likita a irin wannan lura na ciwon damuwa akwai mafita akwai ana iya warkewa daga damuwa ciwon damuwa ba wani magani da za kwayan magani kamar na asibiti da za ka mm. sha guda daya ka ce bai kawar ki. kamar kin ga yanzu idan mutum ya kamu da kamar ciwon malaria ai za a mm. baka kwayoyi ka haɗiye shikenan sai a ce kawar ki. Mm. ka daina zazzabi to ita ciwon damuwa ba ta da irin wannan kwayoyi masu bincike sun nuna cewa matakai ne akan ɗauka daban-daban a cikin matakan kuma rigakafi shine mafi a'ala wannan al'umma tana fuskantar kalubale iri-iri ɗaya daga cikin kalubalen kuwa mun sani cewa wannan al'umma ce da ke samun barazana daga tattalin arziki ɗaya daga cikin ciwuwukan da ke kama wannan al'umma da ke addaban wannan al'umma idan ka kirgo su hawan jini su ciwon zuciya su ciwon suga to tabbas sai ka hada da ciwon damuwa eh. a duk duniya to saboda talauci saboda talauci wani lokaci kuma saboda ci gaba wanda mm. ci gaba za a iya cewa ci gaba mai haƙar rijiya kenan yawan ci gaba kin san yakan kawo yankewan zumunci ko karancin zumunci yakan kawo kadaici yakan kawo sauyin abinci to duka waɗannan abubuwa ne da suke taimaka ma ciwon damuwa ya kama bil adam to ya zaya a warware haka to warware hakan ba zai samu ba sai an kiyaye wasu dokoki kamar yadda na ce rigakafi shine mafi a'ala na farko dai wannan al'umma ta sani cewa idan dai har tana son lafiyanta ya inganta to hakika a dawo da cin abinci ingantacce cin abincin gona ba cin abincin gwangwani da kwali ba shi cin abinci mai kyau musamman irin abin da ya hada da kayan lambu ganyayyaki hatsi musamman wanda ba a surfe ba irin dai wanda muka tashi kakanninmu da kakannin kakanninmu suna ci to waɗannan abinci su suna inganta lafiyan ɗan adam su waɗannan abinci sukan samar da sinadarai wanda yake danna damuwa ya haifar da farin ciki don sinadaran suna nan daban-daban abu na biyu da al'umma nan za ta kiyaye shine ingantaccen bacci to idan muka ce ingantaccen bacci na farko dai ana nufin bacci a farkon dare ba sai dare ya raba ba sannan isasshen bacci yana ƙarƙashin ingantaccen bacci ba za ka kwanta ka yi baccin awa biyu ka ce ka tashi ba a'a za ka kwanta in kai babba ne bacci aƙalla awa bakwai zuwa takwas sannan kuma idan za ka yi baccin ya zamana cewa an kashe fitila ya zamana cewa babu wani sauti da zai rika damun ka yayin da kake bacci to wannan duk su ne alamomin ingantaccen bacci ingantaccen bacci shi ma yakan samar da sinadarai wanda suke inganta farin ciki kuma ya taushe sinadaran da suke haifar da damuwa da da bacin rai da kuma bakin ciki abu na uku za mu ce yawan motsa jiki akai-akai yawan motsa jiki da ke haifar da lafiya ba motsa jiki ne mai wahalarwa ba likitoci sukan fi ba da karfi wajen gaya ma al'umma kowa ya zama na cewa yana tafiya tafiya wannan na mutanen da eh, kawai dai komai ba sai karamin abaci sai an hau abin hawa ba eh. ana iya takawa dai a dinga motsa ciki yawwa a rana dai ya zama na cewa in baka tafiya ba kayi na minti ashirin yawwa to wannan shi ma yana haifar da sinadaran farin ciki ya rage damuwa abu na gaba akwai abin da ake ce ma um, tunani mai kyau ya zama na cewa kai idan ka zauna duk wani tunani da za ka yi a kanka ko a kan inda kake zaune ko a kan mu'amalanka ka inganta wannan tunanin kada ka rika tunanin abubuwan cutarwa a koda yaushe da kuma abubuwa wanda ba za su amfani ka ba ka daina kaskantar da kanka tun wajen tunaninka to shi ma wannan yana taimakawa wajen kare bil'adama daga ciwon damuwa abu na gaba kuma shine hasken rana hasken rana a nahiyar mu ba sai mun siye shi da kuɗi ba amma kuma mun kawo zamanin da mutane suna gudun hasken rana sai ka ga mutum ne ya tashi da safe bayan ya kwana a ɗaki mai duhu da safe zai tashi ba zai buɗe windo ba zai bar ac a kunne hakanan zai ta zama cikin wannan duhu yana fitowa duka duka bai fi minti ɗaya ba ya shiga motan shi mm. motan shi an riga an sa bakin glass an kunna AC motan tana tsayawa a gaban ofishin shi zai sauka ya sake shiga da an kulle ko ina an kunna isi to wannan kin ga cewa ga hasken rana kyauta amma shi ya haramta maka shi mm. alhalin bincike ya nuna cewa hasken rana yana shi ma samar da sinadaran farin ciki ya rage wanda suke haifar da bakin ciki shi yasa idan kika lura kasashen da ba sa samun isasshen hasken rana su sun fi sauran kasashe samun al'umma masu kasancewa cikin damuwa a duk wannan bayanan da kika yi likita kamar wanda ya shafi shi mai damuwan ne wanda matakin da zai iya dauka al'umman da da shi mai damuwa yake tare da su ko a ce iyali ko kuma makusantansa me za su yi wurin taimaka mashi ya fita daga cikin wannan larura na damuwa yawanci lalurori ko ciwuka da sukan shafi kwakwalwa shi mai tare da laluran baya sani mutane kaɗan ne laluran kwakwalwa kan same su ko na tunani su san cewa ai lallai fa ina da matsala wasu a'a al'ummar da suke zaune tare da su ne sukan fahimci hakan idan ciwon damuwa ne waɗannan alamomi da muka lissafo daga farko na yawan musgu wanda kake zaune tare da shi da kuntatawa ko kuma yawan fada ko yawan ba abin bakin ciki mahimmanci da yawan rashin son nishadi da kuma hana wanda kake zaune da shi shi ma ya samu wannan walwala ko kuma a'a yawan cin abinci ko karancin cin abinci ko yawan bacci ko rashin bacci da dai sauransu wanda muka lissafo a baya so idan aka ga wani ya shiga cikin wannan halin ba kamata ya yi a yi shiru a rika tunanin aiwa ne mai wuyan hali ba ne mm. wuyan halin nan ya yiwu na rashin lafiya ne idan har akwai na gaba da shi wanda za su iya zuwa su kai shi gaban likita ya kamata a tuntuɓe su na gaba da shi din ya hada da yayi iyaye a'a malamin anguwa limami miji ko mata miji ko mata ko dai ko aboki ko kawa a nima taimako daga wurin likita yayin da aka je gaban likita likitoci suna da hanyoyi daban-daban da suke bi domin samun maslaha a laluran ciwon damuwa kuma waɗannan hanyoyi da likitoci suke bi yana aiki yana rage ciwon damuwa wasu idan ma ciwon damuwan ya lafa har sai su rayuwarsu bai sake tashi ba saboda haka ya zama wajibi akan kowace al'umman da ta lura tana da ɗan uwa ko shugaba ko ɗa da makamantansu wanda alamomin ciwon damuwa ya bayyana a jikin shi ko ya bayyana a jikinta a nema musu taimako a kai su gaban likita domin idan ba a yi haka ba za su cutar da kansu sannan su ci gaba da cutar da duk wani wanda yake ma'amala da su labarai da yawa sukan zo mana na cewa miji ne yake zaune tare da matan shi za ta yi ciwo ya hana ta zuwa asibiti yara za su yi ciwo ya hana su zuwa asibiti a'a idan abinci za ta yi sai ya kirga kwayan shinkafan da za ta dafa idan wani dan uwanta ya zo gidan sai ya fitine ta me ya kawo shi me ya zo yi don me suke zuwa ita in za ta je ta gani iyayenta ya hana ta ba wani kwakwaran dalili to irin wannan zama bai kamata a ce idan matan ta je ta gaya ma na gaba sun ce a'a ki haƙuri ki ci gaba da zama haka nan ba don ya yiwu wannan miji nata yana fama da ciwon damuwa idan aka kyale ta sannu a hankali zai ci gaba da cutar da ita ya cutar da tunaninta ya cutar da lafiyanta ita ma ya jefa ta a wannan duhu na ciwon damuwa wato ya kai ta mm. wata za ta iya aikata abin da ba shi kenan ba daga nan kuma duk laifi sai ya koma kanta alhalin al'umma na gani aka ki taimaka mata so iyaye ya kamata idan kuka ba da 'ya'yanku aure ku mai da hankali ku ga shin wani irin mutum na aura ma yata wato bayan auren a sa ido eh, idon ya zama ba mai cutarwa Sa'ido eh. sa ido dai na mai hankali a sa ido in har ta zo ta kawo kara idan iyayen ba su fahimci wannan laifukan da take kawowa ba akwai dattawan anguwa akwai likitoci iyayen ya kamata su kai magana gaban likita ko gaban dattawa a ce a'a wance fa ga abin da take cewa mijinta na mata hakan ya yi daidai da abin da za a iya karban shi a cewa a cewa ba zai iya cutar da ita ba ko ko ya kamata mu ɗauki mataki a daina yin shiru al'umma da yawa suna wahala suna cutuwa a kan shirin da muke yi wanda bai dace ba a wasu lokuta za mu ga cewa yawan yin shiru da kau da kai da muke yi a kan rahotanni da sukan zo mana na, musgunawa ko dai tsakanin zaman aure ne a cikin zamantakewa aure ko ko a tsakanin iyaye da da 'ya'yansu yana haifar da illa kwarai ga al'umma ya kamata mu bai wa lafiyan kwakwalwarmu da lafiyan tunaninmu muhimmanci sosai duk lokacin da ka tsinci kanka baka gane yadda kake tunani ba ko ko baka gane yadda kake ji a ranka ba to ka je wannan likitan da kake gani kullum ka je ka gaya mishi shi ya san inda ake samun likita wanda zai taimaka maka Sun da likitoci masu kulawa da lahiyanmu, masu kulawa da rayuwanmu mai sama Allah ya taimake su Kai to a gaida likita bokan turai, a da niyya sosai. na ce a gaida likita bokan turai a maidaniya sosai zan da likitoci badan kudi suke ba ba dan kuɗi suke ba ha ba dan yabo ba ha ba dan buɗar yabo kurin waka dai dan su ceci rayi ai sake wasu na ga alarabi Allah ka ba mu sa sama Allah kiya ya ciwo amin zan ga da likitoci masu kulawa da lahiyanmu masu kulawa da rayuwanmu ai sakewar suna ga larabi zan ba ku dan masali zan ba ku dan masali Masu sauraro a nan muka kawo ƙarshen shirin namu na yau. A madadin wadda ta daidaita mana sauti kuma ta haɗa shirin baki ɗayan sa Judy Lazarus Gresham da abokiyar aiki na da tattaya na gabatarwa Amina Bahara Auna da dukkanin abokan aiki da suka bada gudunmawa a cikin wannan shirin. Ni Zahra Aminu Fage daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku ku huta lafiya.